يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من لا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا mai tare da wannan kafa ta albarka rediyo a daidai wannan lokaci cikin shirin matambayi baya bata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da saduwa da kai cikin wannan shiri a daidai wannan lokaci kamar yadda muka saba Dr. Ibrahim Adam Umar Disina yana wannan zaure akramakallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Alhamdulillah bisa al'adar wannan shiri mukan fara da tsokaci kana daga bisani mu je turmi na biyu karanta sakonnin katta kwana da masu sauraro suka turo da ƙarshe kuma baiwa shi mai sauraro dama ya kira ya tambaya kai tsaye ga dakta ya daidai gwargwado a amsa masa kalla za mu je kai tsaye ga tsokaci cikin wannan shirin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa yan uwa masu sauraron mu duk inda kuke ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu tsokaci na mana awal karmakalla zan ce ɗori ne akan abin da na yi tsokaci a kansa satin da ya gabata duk da yake cewa a satin da ya gabata ban iya tattara hankali na guri guda na isar da saƙona duka ba ci gaba ne akan halin da ake ciki na labarai akan yanayin annoba da ta mame kusan kasashe 94 a duniya yes salam annobar corona mm. manufar irin waɗannan zantuka shi ne mu musulmai da addininmu na musulunci addini ne da yake da ta cewa akan dukkan lamura domin shi addini ne da ya zo da tsarin rayuwa gaba daya islam is a complete way of life babu wata gaba ta rayuwa sai ka samu kai tsaye ko ta hanyar dan waken zagaye annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi nuni zuwa ga wannan lamari gabar da nake so ne magana a ta yau ita ce zance akan tsafta ba wai cutar corona ba da ma da yawa daga cikin cututtuka babu abin da yake jawo su kamar kazanta mm. kuma da yardar Allah idan mutum ya kiyaye ya tsabtace jikinsa da hannunsa da muhallinsa to insha Allah zai samu karancin kamuwa eh, daga cututtuka daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisi yana cewa inna allaha nazifun yuhibbu an-nazafata wa jamilun yuhibbu al-jamala fanazzifu afniyatakum fa innal yahuda la tunazzifu afniyataha abu dawo da sijistani suleiman ibn ash'as cikin littafinsa a sunan ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah mai tsafta ne yana son tsafta Allah mai kyau ne yana son abu mai kyau ku ringa tsaftace muhallinku environment ɗinku kewayenku fa innal yahuda la tunazzihu afniyataha hmm. yahudawa su aka sani kazamai waɗanda idan suka yi fitsari ba sa tsarki su ne waɗanda idan suka sa'ad da iyalinsu ba sa wankan janaba idan iyalansu kammala haila ba sa wanke ƙazantar da ta fito daga jikinsu haka suke rayuwa a gurinsu a wani abu ne wanda yake na yau da kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fanazzifu afniyatakum ku tsaftace mahallinku wannan gida kenan kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ba wannan kadai ya faɗa ba a hadisi da imam muslim ya rawaita a cikin littafinsa a sahih cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi a cikin gida ku ringa rufe ƙwarranku ƙwarra a jam'in ƙwarya mu dai a yau ku ringa rufe su butoci da tuluna a ringa ɗaura bakinsu a ringa toshe su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce domin in annoba ta zo ba ta afkawa kan ƙwariyar da take buɗaɗɗiya ko kan tulun da yake rufaffe duk wannan karantarwa ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama yadda mutum zai kula da tsafta jikinsa balle bayan gida da banɗaki wanda a wannan gabar kan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa ciran tuta domin can a zamanin jahiliya larabawa rayuwa suke irin ta mutanen karkara a yau ba su damu da banɗaki ba ba su damu da yin toilet a gida ba kasan cututtuka kuwa sukan ɓuya a cikin eh, da yawa daga cikin banɗakun a bayan gidan mutane to annabi sallallahu alaihi wasallama shine yace ba za a yi haka ba a hadisi yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmal akhir falyattakhidh al hammama fi baytihi duk wanda ya imani da Allah yayi imani da ranar lahira inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata yayi ban daki a gidansa kaga duk wannan karantarwa ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama ta yadda za a ringa rage wa tsuwar cututtuka tsakanin mutane mm. balle ko masallaci cewa aka yi in za ka zo masallaci ka zo cikin kwalliya annabi sallallahu alaihi mm. wasallama yake cewa idan ɗayanku ya ci tafarnuwa kada ya kusanto inda muke kada ya kusanto masallacinmu idan mutum ya ci tafarnuwa ya je masallaci sallar jami'i to za a rubuta masa alhaki wannan ko ba wai an sauke masa zuwa sallan ba ne ba a'a ba zai je ba kuma za a kama shi da laifin cewa dan me bai je ba kamata yayi iya san cewa in lokacin haduwa da mutane yayi kada ya ci abin da zai iya cutar da mutane ba mutanen kadai ba a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har cewa yake yi fa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam mala'iku ma suna cutuwa da irin abin da ɗan adam ke iya cutuwa da shi da wannan kaga duk mutumin da ya san yana ɗauke da wata cuta wacce zai iya rabawa mutane zai iya yada wa mutane kamata ya yi ya nisanci inda mutane suke tafarnuwa fa aka ce wanda ya ce kada ya je saboda zai damu mutane da wari balle abin da yake cuta kai tsaye yana daga cikin abin da za ka ga mutane suna ta magana bisa rashin sani a social media a zaurukan zumunta eh, yadda aka gwada cewa an samar da tsarin da za a kare mutane musamman masu yin dawafi saboda yadda ake cincirindo da cunkoso wajen yin dawafi mm. ana ganin cewa akwai iya yiwuwar mutane su kamu da irin waɗannan cututtuka ai kasan ƙasar iran babu abin da ya jawo yaduwar wannan cuta da yawa a can kamar kasantuwar yadda suke turareniya wajen zuwa guraren ibadarsu da ziyara su na kabarruka a can birnin kum wannan yana daga cikin abin da ya sa mutane suka yi ta saurin kamuwa hmm. wannan ya suka malamai suka amince da matsayar da hukumomi suka dauka cewa a samarwa gurin tsaro banda haka kuma a samu a tsara tsaftace shi a kuma yi shirin da mutane ba za su ringa yin cincirin da suna dandazon da za su iya raba wa junansu cututtuka ba mm. mana awal abin da zan dakata a kai shi ne zance akan wanke hannu mu yanzu musulmai akwai wanda yake bin mu bashin wanke hannu a idan majalisar ɗinkin duniya a yau ta ware rana guda wai ranar wanke hannu mm. saboda mahimmancin wanke hannu sai mu ce sun yi kokari amma tuni annabi musallallahu alaihi wasallama ya riga yesu inda kana musulmi kuma za ka bi dokokin musulunci to duk rana mafi a karancin abin da za ka yi na wanke hannunka shine ka wanke sau bakwai ko sau takwas mala awal a musulunci idan ka tashi daga barci hmm. annabi sallallahu alaihi ya ce kada ka yadda ka cusa hannunka a cikin koko manzo Allah ke cewa innahu la yadri aina batat yaduhu dan bai san ina ne hannunsa ya kwana ba hmm. inji annabi sallallahu alaihi wasallam daga tashi daga barci kenan kuma a cikin hadisi riwayan Imam nasai ko Abu Dawud wallahu alam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yana daga cikin sunnatul wudu al-ghuslu qablaha wal ghuslu ba'dahu cewa abinda malaman suka yi a nan gurin abin da ake tafi da al-wudu shine al-aql yana daga cikin sunnar cin abinci in za a ci abinci a wanke hannu bayan an ci a wanke hannu akwai ma ruwaya a cikin sunan nasa'i karara da ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan wanke hannunsa in zai ci abinci kaga kuwa mutum yakan ci abinci akalla sau uku a rana hmm. in ka hada da wancan ya zama hudu in musulmi zai yi salloli biyar dinnan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa su ne waɗanda Allah ya ɗora su a matsayin na dole dole mutum sai ya hmm. in mutum ya wasa da sallah ta ga zai iya rasa imaninsa sallah kuwa ba a yin ta sai da alwala hmm. alwala kuwa ba a yin ta sai an wanke hannu a karan wanke hannu kala kala ma mm. a karan farko dai kaga dole mutum ya wanke hannunsa har ma ba so ɗaya ba in ya so so ɗaya in ya so so biyu in ya so so uku mm. inda ma zai hada da wani wani abu mai kawar da ƙarin datti mai kawar da dattin da yake ya mammatse duk ba za a ci yayi laifi ba ko wanda haka ma shi karan kansa hannun masu ya wanke shi har zuwa da damatsu ya kuma wanke bakinsa tunda ka san baki eh, shine babbar matattarar cuta abinda na fi yasa na faɗa ka saboda babu wata kafa da take da girma zuwa cikin mutum wanda nan ne dan eh, adam ke kamuwa idan ne nan ne ke wa dan adam tasiri idan cuta ta isa zuwa gare shi na nufin galibi ciki mm. babu babbar kafa kamar baki mm. kasan yadda manzon Allah sallallahu alaihi mm. wasallama ya ce a kula da bakin har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ba dan kada in takura ma al'ummata ba da na umarce su duk lokacin da suke alwala sai sun yi aswaki wannan haban da kurkure baki mm, a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Tirmidhi la'amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in akwai kuma ruwayan Bukhari da Muslim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salah ma'a kulli salah inda kulli sala in ji annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ko ta sallah sai a mata aswaki wannan aswakin fa banda aswakin alwala idan mutum ya zo zai je masallacin sai kuma ya kala tsaftace bakinsa saboda zai je ya hadda mutane hmm. ga kuma turare kafin dai turare hmm. in ba da musulunci addinin tsafta bane ba yaya musulunci zai fifita falar tufa akan sauran tufafi tunda don mutum mai saura mai sanya fararen tufafi to to zaka same shi mutum ne mai kulawa da tsafta da su don tufafi ne waɗanda da wuri za a gane kazantar ka in baka kulawa mm. to annabi sallallahu alaihi wa a hadisi yake cewa albisu min siyabikum albayaba wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi siyabikum manzo Allah yake cewa cikin tufafinku ku ringa sanya farare mamatanku ku ringa musu lufafa da fararen tufafi In ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace domin fararen tufafi su ne mafiya alheri cikin tufafinku malam awal wannan fa duka kadan ne daga cikin abin da muka ciro muka cizgo daga tafkar annabi sallallahu alaihi wasallama mai gaskiya abin gaskatawa muhammad dan abdullahi mu musulmai mu ne addininmu ya tilasta mana cewa dole ne wajibi ne akalla mutum da sai ya yi wanka sau ɗaya a rana a sau ɗaya a sati in ki so in ce wannan faban da wankan juma'a akwai hadisin wankan juma'a yana nan matsayinsa daban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ghusl yawmil juma'ati wajibun ala kulli muhtalim wankan juma'a wajibi ne akan duk wanda ya mafarki to wannan na juma'a kenan amma akwai hadisi cikin bukhari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hakki ne akan kowane musulmi kada ya bari kwana bakwai su maimaitu masa har sai yayi wanka baka ganin idan mutum zai karbi musulunci zai shigo addinin musulunci zai karbi kalmar la ilaha illallah bayan ya kammala karban kalma me za a ce masa ya ce yi wanka saboda ya san yadda ya fito ba su damuwa da tsaftar jikinsu ba sa damuwa da tsaftar gurarensu annabi sallallahu alaihi wasallam har a tarihin sa an rubutu an rawaito cewa wani ya zo zai musulunta da ya ga kansa buyaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa je ka tsaftace jikinka sa'annan ka zo ka karbi kalma bayan Allah musulmai ya kamata mu bi Allah mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dan wannan kadai ya kamata duk inda aka gamu a gamu da tsafta mu kula kuma da tsaftar mu wanda kulawa da tsaftar zai taimaka kwarai da gaske wajen rage mana kamuwa da kamuwa da cututtuka wallahi ta'ala a cikin lissafin da kai dazu malam na wanke hannun nan da su jami'an kiwon lafiya ma suna yawan cewar a wanke hannu kadai yana zamantowa garkuwa daga kamuwa da cututtuka mu kuma gashi ka lissafa a musulunci ma kalla ba a kasar ba kana so kara maka wasu ne wannan aika kaɗan lissafo lokaci muke minti goma na'am kuma ma ai wanke hannun sau uku uku aka ce ai mm. eh alwala wanke hannun sau uku ake yi wai kaddara ma a ce kawai mu dauke shi a dunkule ka wanke da azhar da asubahi da magariba da isha misali a lokutan sallah ai galibi abin da yasa ake kamuwar cututtuka shine mutum ya ɗauki hannun nasa da cutuka ya kai zuwa ga bakinsa to aka ce in zaka ci abincin ka wanki bayan ka ci ka wanki in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to malam sai dai mu ce ubangiji Allah shi kare mu kuma Allah ya sa mun ji wannan tsokaci na tsafta a kowane irin matakai da kai cikin gajeren kari da fatar kuma mai sauraro ya saurari malam da kunnuwan basira za mu je turmi na biyu wato karanta sakonnin karta kwana da ku masu sauraro kuwa turo mana akan nambar wayar da muke badawa a duk mako muna godiya gare ku ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظه فبالجهاله قد خابت مساعينا من لا يفرج كربا بات يطهينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي ايمنا ومواعظة to alhamdulillah kada zai mai tsaro ya sha'afa shirin matambayi baya bata yake saurare kan mita 97.5 da ke nan bauchi tare da dr ibrahim adam umar disin akramakallah za mu je ga tambaya ta farko da take cewa malami ne ne hukuncin matar da ta yi sallah tana goye da kuma jariri wadda ya yi fitsari ko bayan gida a pampas a pampas ba to malawal karbakalla amma hanga irin ta shari'ar musulunci babu laifi mutum ya ɗauki yaro ko ya goye shi ya yi sallah da shi babban dalili akan haka shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi akwai jikansa ko jikanyarsa umamatu yar gidan yarsa zainabu yar gidan babanta ita yar kenan abul as ibn rabi ibn abdushams ibn abdul'uzza wannan wata jika ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bata shahara ba annabi yana da jikoki har guda biyar akwai hassan akwai hussein akwai zainab akwai ummu kulsum sa'annan akwai umama akwai wasu zantukan cewa akwai wani muhassin amma dai waɗannan duka sun tabbata a hadisai ingantattu to annabi sallallahu alaihi wasallama alawaito idan yana sallah wani lokaci yana ɗauke da jikar sa umama hmm. idan zai ruku'i sai ya ajiye ta idan zai yi sujida sai ya ajiye ta sallallahu alaihi wasallama da wannan ne malaman musulunci a littattafan musulunci na fiƙiho suka tattauna akan cewa wannan ke gwada cewa halacin ɗaukan yarinya na biyu ko da yarinyar nan tana ɗauke da wani abun da yake najasa matuƙar najasar ba ta bayyana ba a ɓoye take to wannan ba zai shafi eh, tsaftar masallacin ba domin kaga dai in yarinya ce za ka ɗauke ta ba ka da tabbacin cewa tana cikin tsarki ko tana cikin yanayi irin na eh, tsafta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bincika ba manzon Allah kawai ɗaukan ta yayi Eh, da wannan malamai suka ce eh, kowa ma ya halatta ya ɗauki yasa ko jikarsa balle kuma uwa uba iyaye mata eh, musamman ma su da ya ce matan yanzu waɗanda suka yi wannan tambayar mm. sun ce abin na kunshi a cikin famfas idan har wani abu ya shiga tsakaninka da asalin mutumin da ke ɗauki da nesa kamar famfas ɗin kaga ai zai hana shi ya taba jikinka hmm. to wannan eh, shi ya sa shi ya shafa ba kai ya shafa ba akwai irin wannan matsalar malamai suna tattauna ta a cikin iftiradiyat na mazhabar abu hanifa cewa da za a ce mutum iftiradiyat shine wani irin kwakwalwa da malaman da suke da shi shine sai su hararo abin da zai iya zuwa nan gaba can sai su tattauna matsalar duk da cewa babu ita a gurinsu hmm. in suka sama mata matsaya sai ga mai yiwuwa bayan shekaru an amfani da ita irin wannan misali sun tattauna cewa da za a yi da za a ce mutum ya samu kansa baya sama baya ƙasa ina ne sa ya kuma zai sallah da wannan malamai suka gina aka samar da matsaya akan sallah a cikin jirgin sama suna da irin wannan suka ce da za a ce mutum ya cika buhu ko wani abu da tusa ya ɗauka ya ƙulle sai ya goya ta a gadon bayansa shin za a ce yana da tsarki ko ba shi da tsarki suka ce yana da tsarki saboda wani abu ya shiga ya yi shamaki tsakaninsa da da eh, shi ita wannan in ma najasa ce mm. da wannan malamai suka ce eh, babu laifi dan mace tana sanye da famfas a yaron tana sanye da famfas mm. ko da ya yi fitsari ko ya yi bayan gida in ta yi sallah tana goya da shi ba za a ce ba ta cikin yanayi mai eh, tsarki ba wallahu ta'ala alam to Allah ya samu dace amin Allah malam ina hukuncin karanta littafin Hausa don nishadi irin Nobel? da ake da rubuta littafin Hausa hmm. da ake karantawa don nishadi galibin su eh, tatsuniya ne tatsuniya kuma shine abin da bai faru ba haka kawai wani ya zauna ya kirkiri yan labarin hmm. irin a ce maka eh, kala da ma tun daga waɗanda suke ba na ma nishaɗin ba irin iliya dan mai karfi irin su jiki na magana jari magana jari ce kulbada barna shehu shehu umar ruwan bagaja dama 'yan zamani a ce so in yayi so abunan so da gasunan dai ba iyaka mm. da masoyi ba ko da canzu ba hadda ma na turanci irin sidis na james chance da makamantansu duk waɗannan sunan su tatsuniya to musulunci ya hana mutum ya kirkiri ƙarya don ya ba wa mutane dariya ko don ya ba wa mutane nishadi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa na amince da wani gida a tsakiyar aljanna ga mutumin da ya bar ƙarya ko da don ya sa mutane dariya ne ko don ya ba wa mutane nishadi ko don da wasa ne musulmi baya so ana so ya zamto cewa a mutum bai da wanda yake duk abin da yake yana yin su da manufa kuma yana da amfani eh, gaskiya ne cewa ɗabi'ar rai rai yana son labari to amma wanda yake son labari ai ga labarai na shi yasa alkur'ani cikin sa akwai hukunce hukunce akwai bayani akan aqidu sa'annan kuma akwai labarai labaran annabawa labaran mutanen da labaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda manzon Allah yayi yaƙi yaƙi wanda ya dauke littafin tarihin musulunci kamar irin kisasul anbiya na ibnu kasir da sauran littafai za ga labarai duk abin da kake samu har labaran da cikin su akwai nishadi akwai su a lokaci guda sai ka ga wato ka dauki izina kuma ka san wani hukunci kuma ka karu ka karu da abin da zaka iya gina rayuwarka a ciki amma waɗannan labaran da haka kawai wani ya zauna ya kirkira ya kirkira labaran ƙarya wanda wani lokaci ma za ka na cikin tafiya sai ka ga gaba ɗaya abin ya hautsi ne malam musulunci suka ce da shi da ma a drama da fim duka haramun ne mutum ya saurara ko mutum ya kirkira ko mutum ya ji na'am ko ji ma haramun ne saboda me wasu ne sun zalunci kansu kai kuma sai kake ɓata lokacinka kake ba su lokacinka kana sauraron abin da waɗanda suka zalunci kansu Allah ce wala tarkanu illazina zalamu fatamassakumun nar kada ku karkata zuwa waɗanda waɗanda suka zalunci kansu sai wuta ta me ta wanda yake so ya ji labari mai daɗi ga alƙur'ani Allahu nazzala kitaba mai nazzala alƙur'ani kitaban ne Allahu nazzala hadith astaghfirullah ayan take zuwa abin da dai ayan take cewa Allah ya saukar da mafi kyawun zance na'am to mallam wannan to wannan tambayar cewa ta yi wanda yake karantawa ne kawai dan yayi nishadi shi wanda ya riga rubuta mai rubutawa da shi da mai karantawa da mai sauraro da wanda ya rubuta duka ɗaya ne ta shi su guda shine abin da nace Allah ce wala wala tarkatu ila allazina zalamu fatamassakumun na'am na'am kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi ba daidai ba kuma sai wutan ta shafi ku inji Allah subhanahu wataala Allah shi kare mu amin Allah mallan ina hukuncin matar da ta sha maganin samun irin ni'ima na aure akan na tsammanin mun taba amsa wannan tambayar kwanakin baya eh, galibi abin da ke jawo irin wannan abun ko dai ita tana da matsala tunda akwai wasu matsaloli da mata suke iya samu na halittar jikinsu hmm. wanda yake iya sa mazajen su ba sa jin daɗin biyan buƙatar aure da su kamar da su ma mazan sukan iya samun wasu matsaloli waɗanda su kuma su yakan hana su gamsar da da iyalan nasu rashin lafiya ne rashin lafiya kuma idan mutum Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da shi ya halatta ya ana ma so ya sha magani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tadawu ya ibadallahi ya ku bayin Allah ko nemi magani eh, manzo Allah ke domin Allah bai taba saukar da wata cuta ba sai ya saukar da maganin ta tare da wannan cutar simultaneously haka Allah yake saukar da su sai dai in mutum bai tashi ya nema ya gano ya san hakan ba saboda haka ya halatta a sha eh, na ambata mana a wancan lokaci in baka manta mallawal awal eh, zancen da ibnu hajar ya ambata a cikin fathul bari cewa wasu daga cikin malamai sun ba da fatawan halaccin amfani da wasu abubuwa na itatuwa waɗanda suke ƙara wa mutum kuzari to amma yanda matsalar take shine akan wuce gona da iri yanda matsalar take shine a wannan zamanin da wato masu ba da magani sun yi yawa kowa ma sai ce shi mai magani ne mm. wani lokaci kuma sai mutum ya fake da sunan Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce dan mutane su yarda da shi sai cuce su da yawa daga cikin wasu maganuwan da ake bayarwa musamman eh, na irin waɗannan abubuwan ƙarairai ne eh, kwanakin baya na samu labarin wata mata da ta yi jaurar abincinta da abincin ya ɓaci kawai sai ta ƙara gyara shi ta mai da shi ya zanto wani mai bauri-bauri ta je ta kaɗa shi ta raba shi ta je tana sayarwa mutane a gidan biki a matsayin maganin ah, ni'imar mata suka yi ta siya kuwa ya cuce su saboda haka shi magani kamata yi wato a bashi da e, magani a zamani a ilimi na zamani ma hmm. akwai hanyoyi da kuma dabaru da ake bi wajen wato warkar da masu irin waɗannan rashin lafiya kamata yi mu ji tsoron Allah duk wanda zai bayar da irin wannan maganin sai mutumin da ya tabbatar cewa magani ne kamar da ibn qayyim yake faɗa a cikin zadul ma'arif hadi khairul ibad cewa akwai hanyoyi guda uku da abu yake zamtuwa magani ɗaya daga cikinsu shine experiment a gwada a tabbatar cewa yana yi to in ko mutum haka kawai da ka ya kirkiri abu ya ce wa mutane magani ne alhali abun baya magani to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya wannan hadisin na shasha karanta shi a nan gurin ko ba zan gushe ba ina karantawa abinda Abu Dawud ya rawaita da Ibn Abi Shayba cikin musannaf din shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man tatabbaba wa lam yu'rafu anhu at-tibb duk mutumin da ya kotsa kai cikin lamarin harkar magani har ya ci alhali ba shi da masaniya a kai wani abu ya biyo baya jama'a suka cutu manzon Allah yake cewa huwa bamin duk abin da zai biyo baya yana kansa inda mutane za su cutu a kai shi kotu to duk liability din zai koma yana kansa in kuma mutane suka cutu ko da ya tsallake zai gamu da Allah subhanahu wataala a lahira ubangijinka yana nan a madakata yana jilan kowa saboda haka shawara ta malam awwal in ana so a magance ilimin a tuntubi waɗanda suke masana hmm. waɗanda an tabbatar da amanarsu wanda kuma kamar da ibn sina ke faɗa cikin littafin sa alkawani na tsibbiya ibn sina yau ya kai shekara dubu da mutuwa littafi da ya magana akan alkawani na tsibbiya harkar magani wanda a har yanzu likitocin zamani an ana magana akan historical background na medicine ba a mantawa da ibn sina yake maganar cewa likita gabanin ya ba da magani dole ya yi wa marar lafiya tambayoyi guda tara wannan kuma shine irin tambayoyin da ake yi wa mutane a asibiti mm, dole a san shekarunka dole a san wasu bayanai a kanka don zai taimaka wajen prescribing maka